الكبر إنك من وجيه اللهم صل وسلم في الأمور كلها واجرنا من كثير من الأكرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إن الله سمينا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واتنا ما اتنا على رسل ولا تكتنا يوم القيامه انك لا تخلف سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ana kawo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت دائبة نكره لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مدر أو كنتم مرضي أن تضعوا أسلحتكم وخذوا هزركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا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 وشر الأمور مودفاتها وكل بدعة ضلالة وبعد يوم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته adamu ci gaba da karatun alkur'ani mai tsarki kamar yadda muka saba wani masallaci mai albarka a fadin mai girma sarkin nan ba yau insha Allah ta'ala ta mu ci gaba da bayani da Allah madaukakin sarki yake yi dangane da hukunce-hukuncen wato kenan yaƙi idan an fita za a tafi yaƙi me yake faruwa jiya mun karanta inda allah kafin a hukunci a mutum sai an nemi wato kenan tabbaci kar a je a afka ma mutum alhali ba a san ma musulmi ba ne da kuma hukuncin kasaru na sallah cewa in mutum zai tafiya daga wani gari zuwa wani gari akwai iyaka adadin a salloli da ya kamata ya rika yi na farilla wato musamman kamar a zahar da la'asar da isha an rage masa ya zama raka biyu to sannan daga cikin abubuwan da za mu fuskanta dangane da wato kenan hukunce-hukuncen yanayin da musulmi za su samu kansu lokacin yaƙi allah maɗaukacin sarki yana cewa bismillahirrahmanirrahim rahmanir وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم anan annabi sallallahu alaihi wasallam ake umarni duk lokacin da ya kasance mu ci gaba duk lokacin da ya kasance wato kenan an fita yaki to sai ya zama lokacin sallah yayi to wannan akwai abubuwan da ya kamata su yi la'akari da shi Allah ce masa in kai kana tare da su idza kunta fihim idan kai kana tare da su to kuma sai lokacin sallah yayi za a yi sallah to fa aqamta lahumus salata sai ka tsaida musu sallah din mana sai ka sa a sahu sai ka wuce gaba sai a limanci sai ku sallah ku amma in an zo yin sallah din faltakun ɗa'ifatun minhum ma'aka wasu jama'a daga cikinsu sai su zo su tsaya tare da kai sai su zanna tare da kai su yi sahu wale ya kuzo aslihatahun sai ya zama wato kenan sun rike kayan fadansu kwai za su jadu wato ɗaya ɗaya jama'an kenan wayanda za su yi sallah sai su zo tare da kai sai su yi sahu sai ka kabbara sai su kabbara sauran wa'ancan kuma sai su rike kayan fada sai su tsaya tare da su kai za su jadu idan wa'annan wanda suke tare da kai sun yi sujada to wa'ancan din falyakuno min wara'ikum sai su kasance wato kenan ta bayan ku idan aka raba sallar nan biyu waltati da'ifatun ukhra sai wasu jama'a kuma daban sai su zo wa'anda su kuma lam yusallu ba su riga sun yi sallah din ba fali sallu ma aka sai su sallan tare da su su kuma wa'ancan wanda suka riga suka abin din wali ya ku zo hizrahum wa aslatu sai su je su riki wato kenan a su kula da me ka iya tasowa su rike makami su kuma wato kenan wa'annan sai su salla din to wannan shine abin da abin kaman wannan aya tana ishari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai sallah sau biyu ne idan azahar ne zai azahar da wa'annan jama'ar in sun idar sun tafi sai wa'ansu su su sai sake yin azahar da su kama haka take jiyarwa kama malamin da suka yi bayani malamin fikihu akai shine cewa aka raba sallar ne kashi biyu idan sallar azahar ne mai raka a hudu sai sallar raka biyu tare da su jama'an farko idan aka zanna ta hiya to su nan na farkon sai su tashi sai su a su guda biyu sai su yi sallama dama an raba kashi jama'a kashi biyu kashi ɗaya suna tsaye da kayan fada ba sallah za su yi ba kashi ɗaya kuma da sallah in an yi rabin sallah sai su tashi su a su biyu sai su yi sallama in suka sallama shi ke da sai wa'annan nan wanda ba su yi sallah ba su kuma sai su zo su sahu a bayan annabi sallah sallah idan suka yi sahu su kuma shi annabi sallallahu sai ya tashi idan ya tashi sai ya sarraka a biyu tare da su in ya karisa raka'a biyu sa sai zanna ya tahiya sai ya sallama su kuma sai su tashi sai su sarraka a yinsu wato kiran guda biyu to wannan shine yadda ake yin sa wato kina a wannan lokacin idan kuma sallar ta zama mai raka a biyu ce misali a ce sallar safiya ne ko kuma a'a zahar din ne amma kuma kasaru za a yi kage yanzu raka biyu to raka yanzu abin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai sai raba jama'a kashi biyu kashi daya sai su zo su sahu kashi daya su rike kayan fada shi kuma sai ya zanna ai sai shiga gaba sai musu sallah amma raka'a daya zai idan ya raka'a daya in ya taso to sai ya tsaya a tsaye yana ta karatu har wa'annan su kala su sauran raka'a su guda daya. sai su zo su sallame sai su kauce sai zai su dauki kayan fada su tsaya wa'annan sauran su ma sai su zo sai tsaya a bayansa sai ya kare saraka ɗaya tare da su in ya kare saraka ɗaya tare da su shi kenan sai ya sallame shi tunda shi ta sami ta cika sai ya tashi su kuma sauran sai su kare saraka su guda ɗaya wato kenan sai su abina sai su sallame su ma kaga kowa ya samu abin nan kenan yanzu a nan limami guda ɗaya ne amma ya sallah da jama'a guda biyu kowanne sun samu wata kenan su saboda allah maɗaukakin sarki ya ce yi bai za kun tafi ko fa kamta, lahumus salat kaga in kana tare da su to kai ne zaka tare musu sallan kai ne zaka ma'ana limancin sallan a gare su don haka kenan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da al'umma musulmi sun samu kansu a cikin wannan shugabansu shi zai yi wannan sannan in an raba jama'an kashi biyu zai yi sallah da kashin farko rabi sannan sai ya tafi sai wa'annan su masu dawo su yi sallah tare da shi rabi sannan sai shi ya idar sannan su kuma sai su ƙara sauransu daga baya shi ke sai su cika sallar su kuma ta shi abinsa to wannan shi ne abinda malaman fikihu wato ke da suka bayani dangane da wannan irin wannan sallah to amma menene dalilin da ya sa musulunci ya shar'anta wannan tarihi ya nuna cewa khalid bin walid mutum ne wanda yake a zamanin jahiliya ba a taɓa cin nasara a kansa ba a wurin yaƙi amma yaƙin badar da aka yi bayanan ta aka bai shigo cikin rundunar kafirai ba amma yaƙin uhudu kuma yana nan kasantuwansa a nan ɗin ya san wato kenan strategy na yaƙi a lokacin da musulmi suka saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kalibin walid da ikrima bin abijan su suka jawo ta rundunar suka kewayo ta bayan dutse suka zo suka karasa sauran musulmi da dama annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi guda hamsin a kan dutsen uhudu ana kiransu rumat sau da ka sai arba'in suka sako daga cikinsu sura goma to aka shi ya zo su bayan suka zo suka kakashe waɗannan mutanen goma nan sai suka sauko ta bayan musulmi can sun bi kafirai na an biyo su ta baya saboda aka wa'ancan da suke gudu da suka ga cewa kafirai sun zo sun sake mamaye musulmi ta baya sai su ma suka dawo to aka sai aka takura su a tsakiya to shine aka musu wato kenan barnar da sai da aka samu shahidai wanda maganar da ta fi shahara shine an samu shahidai guda saba'in amma bincike ya nuna cewa shahidai din sun haura saba'in sun kai ɗari har ma da ɗan ɗoriya a kai saraka suka suka yi barna a musulmi to shi eh, kalibin walid a sakamakon kasantuwansa a wannan yakin akai yi barna a musulmi to bayan wannan bai sake shiga cikin yaki na musulmi ba amma duk kullun target ɗinsa in ma har zai fita yaki shine shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake targeting bai da wani tagir saboda ai mutum ne wanda ke da higher ambition to zaka babban target ɗinsa ba zai damu kashe wannan wannan wannan wannan a cikin abin nan ba saboda yan an kashe kananan kananan sahabbai ai tula bata rabu da kalaye ba ba rabu da tsuguna ba an sai da kare an sai da akuya an sai kare ne ko menene ko an sai da biri an sai kare ba rabu da tsuguna ba zaka ka kullum an je yaƙi target ɗinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so to sai zama na kan cewa duk inda aka je kuma Allah madaukakin sarki bai taba shi nasara ba bai taba shi nasara ba sai lokacin da aka zo wannan guri lokacin da ake zo wannan guri da ake kiransa umaratul um, um, um, kaza su musulmi sun fito su kuma kafirai su ma sun tafi sai aka zo za a yi sallah saboda shi kuma lokacin shine yake rindina yake yake shugabancin rindina mutanen makka saboda ya riga ya sa a zuciyarsa kada yau kwanan annabi sallallahu ya kare kawai don haka kawai sai suka ce mu jira su ai lokacin sallar azhar zai za su sallah idan sun yi sallar nan da sun yi shiga cikin sallah suna su jira sai mu zo mu gama da su amma fashi dage sa annabi sallallahu alaihi wasallam ne lokacin da suka fara sallah zuciyarsa tana caccaka mu je mu afka musu wata zai ce a'a ka dakata ne mu je mu afka musu amma bari sai sun yi har suka yi ruku'u har suka je suka yi sujjara suka dago zuciyan tana cewa aje wata tana cewa kar aje wata tana cewa aje wata har suka yi sallama suna yin sallama sai ce ar-rajulu mamnu'un wannan ba Allah an kare shi waye kare shi Allahu a'lam amma da ce ar-rajulu mamnu'un wannan mutum an kare shi amma yanzu kam tabbas inda za su yi sallar la'asar kada'an ne ta haka kira mutanen sai ba su abin nan gashi yanzu tage ɗin next tage shi da sallar sulan asar ga su suna can musulmi suna nan kowa na kallon kowa da sallar la'asar ta zo ta sai allah maɗaukacin sarki sai ya saukar da wannan wannan ayan da muka karanta yanzu din nan yace in an zo sallar ga yadda za a yi sai ku rabu wa'ansu suna sallah wasu sai su fuskanci abokan gaba su rike kayan fadansu kawai da aka zo sallah sun gama shirya komai da komai tsaf sai suka ga annabi sallallahu alaihi ya ɗebi rabin jama'a an yi sahu da su ya wuce gaba saura kuma sun tsaya suna kallon abokan gaba kowa da kayan fadansa yana jira su iso saboda haka sai ya ciji ya tsaye ce rajulun mamnu'un mutumin nan an kare shi kuma daga yau in dai ban ci nasara akan muhammadu ba har abu da bai tsammanin zan sake cin nasara akan sabu kuma tun daga nan zuciyar khalid bin Wale ta karaya akan al'amarin annabi sallallahu Allah madaukakin sarki da ya tsara musu wannan sai yake ce musu wadallazina kafaru wallahi kafirai sun so kulu na an aslahatukum da kwarar kana gabarin kayan fadar ku ka ajiye ku ce za ku je ku yi sallah wa takun da kuma sauran kayayyakin ku na abinci ko wasu kayayyaki da duk kayan da zai yake taimaka muku tun da yanzu ba a gida kuke ba to da sun so ku yi haka milo na alaikum malatun wahida sai su kafde kanku lokaci ɗaya sai su karkata kanku gaba ɗaya sai su je su annihilation ɗinku total annihilation gaba ɗaya a gama da ku wannan shi ne abin da suke so to amma ubangiji yana kallo ya kuma sanar cikin zuciyarsu don haka sai Allah madaukaki sarki sai saukar musu da wato kenan wannan aya din to da haka rashin cin nasarar Khalid bin Walid kenan wannan yasa Khalid bin Walid da ya koma baya gida Makka sai zauna ya ta tunani ya ta tunani ya ta tunani ya ta tunani shi da kansa wata rana sai ya ce to mutumin nan dole mu bi shi kawai ina ga Allah ne yake kare shi bai shawarar kowa ba bai shawarci kowa ba sai kama hanya wacce ya ce gobe zan tafi madina kawai ni zan je na ta kawai saboda sai ya fito asubar fari sai ya fito sai ya haɗu da ikirin bin abi shi ma ya yi irin wannan tunanin kai ina za ka to kai ɗin ina za ka je ka ai na ga ka kama hanyar arewa da gari ya ce eh arewa ai kai ma arewan ka yau to da ba in ce ko ba ya rasu ba za ka yi eh to in can ɗin za a je menene a to ni da ma can zan je a to a to mu tafi mara shikenan sai suka hadu sai suka tafi sai madina suka tafi madina suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam dama yana addu'ar Khalid musulunta akwai dan uwansa wanda shi ya riga ya musulunta kaninsa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa law jaa ilaina Khalidun la tarahamna alaihi da Khalid zai zo mana wallahi da mun ji kansa da mun mutunta shi cikakken mutuwa eh, cikakken mutuntawa saboda haka lokacin da ya zo shi yana zuwa dan uwan nasa da ya gan shi maza maza da gaggawa ke ce maza maza sauri ka je maza masallacin annabi ya tafi ba da kansa ba amma shi da doki yana jansa haka suka shiga masallaci sama annabi sallallahu alaihi wasallam yace na zo ni zan musulunta amma da sharaɗi guda ɗaya shi da ikrima da usman bin abi talha yace to menene sharadin naka yace zan musulunta da sharadin duk abin da nayi ma musulunci na laifi Allah zai gafarta mu sai ce ba sa ba sharadi bane mu a gumu al-islamu yajibu ma qablahu dama musulunci yana yanke duk abin da yake kafin sa duk abin da mutum yayi kafin musulunci ran da ya musulunta duk an zubar da wannan sura ka hankalin ka kwance ba ma sai ka kafa wannan sharadin ba already dama muna da irin wannan sharadin to dalilin wato kenan musuluntan khalif kenan kuma daga nan sai Allah madaukakin sarki ya bashi daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga wakiltar da shi duk da cewa kusan bai fi shekara uku kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba to anan sai Allah madaukakin sarki yake cewa wala junaha alaikum ba laifi a gare ku in kana bikum azan idan kuna da wani matsala ko cuta ko rashin lafiya ko wani takuri ko na abu min madarin ko kuma wani takuri na ruwan sama ko na abu aw kuntum marda ko ba da lafiya an tadaru aslahatakum in an je gurin yaki mutum ya haɗu da matsala ba lafi aje kayan fadansa ko ku zo hijrakun amma duk da haka ku zama very conscious ku zama kuna lura da al'amuran ku kar ku bari wai dan rashin lafiya kuma ku bude kofar da kafirai za su zo su wato kenan su ci nasara a kanku inna allaha lalle allah madaukakin sarki a addalil kafirina azaban ya tana dama kafirai azaba muhinan wadda take tawalakanci walakanci kaga wannan ma yana daga cikin abubuwan da allah madaukakin sarki yake da shi wajen wata kenan sa musulmi ya kuma nusar da su abinda zai zama ya fitar da su daga cikin matsala kenan to mu je malam وإذا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا الله مرحبا كتاب كيف فإذا قضيتم الصلاة إذا كنت إذا صلى dama an ce idan za ku yi sallah din kai ka tsaya a gabansu su a raba jama'a kashi biyu kashi ɗaya su yi sallah sannan sai kashi ɗaya su yi gadin ku idan a gama su ma kashi ɗaya sai zo su yi sallah shi kenan sai a haɗu gaba ɗaya to yanzu Allah ce za ka zai tumu salata idan kun ida da sallah din akan wancan hai'a da aka ambata ko kuma alal a koma wani lokaci in ku ida da sallah laha sai ku ci gaba da ambaton Allah madaukakin sarki kiyama makodan ko a tsaye wato kenan ko a zaune wa ala dunubikum ko da kwance kuke ana son mutum ya zama wato a nan saboda suna eh, filin fama bagen fama bai kamata ci sun rabu da Allah madaukakin sarki ba Don mun ɗauke shi fassara amma kuma shine duk lokacin da mutum ya tsaye idar da sallah ai ya je ya gana da ubangiji ne mai risala ya ce wani musalli yunaji rabbahu duk mai yin sallah yana gana da ubangiji to kaje ka gana da ubangiji to in ka yadda da sallah shi kenan koyi ban kwana sai ka dawo ka ci gaba da harkar gabanka a aka ce a ko a wani lokaci kake ka ambaton Allah madaukakin sarki ka ta ambaton Allah madaukakin sarki kiyama wa qu'udan wa rajulun ko a tsaye ko a zanne ko a tafi ko a kwance ya zama mutum wato kenan yana tunawa da Allah madaukakin sarki kar ya zama ya bar gab saboda an ambatonsa ga Allah shi ne yake da kusantar da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki yawa ai aka ce eh, eh, yawan soyayya tana sa yawan yawan tunani yawan ambato yawa in kana son mutum ba za ka manta da shi ba ko lokaci na ranka to da ka idan kana son ubangiji Allah madaukakin sarki kullun yana ranka yana cikin ranka yana cikin ranka rabi'atul tana cewa uhibbuka hubbayni hubbul hawa wa hubban li annaka ahlan li zaka fa amma alladhi huwa hubbul hu'a fa shughli eh, eh, bi dhikrika amma siwaka wa amma alladhi anta alun lahu wa kashfuka li al-hudu hatta fa la alhamdu fi za wa la zaka li walakin laka alhamdu fi za wa zaka du abin nan yanda yanda ta juya tace ina son ka ubangiji daukakin sarki so na soyayya amma so guda biyu so na soyayya so kuma na ɗaya saboda kai ka cancanci a soka kai dama ka cancanci a soka don ka ina son ka saboda ka so a cancanci kuma akwai wani so da yake maka na kauna na musamman uhibbuka hubbaini hubbul hawa wa hubbul li annaka ahlul li zaka sura ka kage ka ba lokacin da za a ce zuciyarta ba za ta abin nan ba eh, ta ba Allah madaukakin sarki kuma haka ya kamata kowane musulmi ya kasance sai zan idan kuma kun samu natsuwa yanzu ba a filin yaƙi ake yi ba ba rikici ake ba babu boko haram babu komai to fa ake musalata sai ku kokarin tsaye da sallah akan yanda ya kamata a abin dinta wasu malamai suka ce saboda muhimmancin sallah shi yasa Allah madaukakin sarki har a gurin jihadi bai abin dinta ba bai dauke ta ba ba a dauke sallah a mutum ma dama akwai hankali a jikinsa duk rashin lafiya duk tsarin laki ba saboda an kan lura a cikin rukunan musulunci da muke da su guda biyar na farkon kan aika shiga musulunci ne ko ka yadda da Allah da manzancin manzan Allah sarsa shine ka musulunta ko to ba su fa babu wani abu sai ita in dai ka yadda kai musulmi ne to babu kuma abin da fi sallah babu abin da fi sallah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa jigogin musulunci da igiyoyin musulunci da eh, dadan musulunci me ake kiransa filas na musulunci duk za a warware su ɗaya ba ɗaya ba ɗaya ba ɗaya ba ɗaya na ƙarshe shi da sallah sallah musulmi zai iya ƙin azumi zai iya ƙin zakka zai iya ƙin hajji zai iya duk komai da komai amma daga ran da ya daina sallah kuma to fa shi da musulunci ko su riga sun yi haka sun riga sun yi haka in dai aka ce babu sallah kuma kenan to saboda da kashe yasa tana da muhimmanci yanzu an faɗa mana a gurin yaƙi ga abokan gaba suna kallon annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce su yi sallah haka da Allah madaukakin sarki in ce cewa zuciyar wannan sun kulla cewa za su zo su far musu ce ku raba kanku kashi biyu kashi ɗaya su sallah kashi ɗaya su abin nan dinsa to kaga da sallar nan ba ta da muhimmanci da ba za a ce wannan ba sai a ce ku bari kun dawo gida sai ku zo ku yi amma ba haka bane malaman fiƙihu sun tafi da cewa ko ana cikin yin yaƙi lokacin sallah ya yi ana sari in tsara to a haka din za a yi sallah mu mudaridina aw musayirina ko kun kai farmaki ko an kawo muku farmaki za ku yi sallar a haka ko jan'i zai yi ko jan'i ba zai yi ba za ku yi sallah a cikin wannan lokacin a haka din don haka shi yasa don baka da lafiya za ka yi sallah aka ce tun daga littafin ahalari aka ce mana Eh, ga sifofi guda hudu wanda ya zama wajibi mutum ya salla a kansa na farko ya sallar a tsaye lafiyarsa kalau in ba zai iya tsayawa ba ya jingina in ba zai iya a tsaye a jingina ba ya zauna ya yi ta a zane in ba zai iya a zaune ba ya yi a zane a jingine in ba zai yi iya wannan ba ya yi ta a kwance a kwance ma ka ce a haƙarƙarin dama in ba zai bai juya gadon bayansa ko kuma haƙarƙarinsa na hagu wayannan hai'a da hudu aka ce wajibi ne a hudu na farko aka ce wajibi ne uku na biyu aka ce su kuma wato kenan mustahabbai ne a lafiya so in dai akwai hankali har aka ce mutum ba zai in ba ruwan alwala ya taimama in babu ruwan taimaman a kawo masa kasar in babu halin wannan a yi masa alwalar in babu halin wannan a yi masa taimamar a ce masa lokacin sallah yayi yana kwance ya rika imai a cikin zuciyarsa ya ganshi yana tsaye yana karatu ya ganshi yana ruku'u ya ganshi yana sujada ya ganshi da haka zai idan da sallar ma dama hankalinsa yana jikinsa to ba dauke masa sallah ba to duk a cikin wannan halin rashin lafiya da halin yaki da halin menene duka sallah ta da a mutum to idan babu wa'annan halayen gaba ɗaya fa to shine Allah ya ce izad ma'anantum idan har kun samu natsuwa to faƙi mu salatu to ku tsaye da sallah ku yi kokarin tsaye da sallah ku kula da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu ma yuhasabu Alayhi al-abdu yawm al-qiyamati as-salat farko abin da za a yi ma mutane mutum hisabi akan sa ran tashi alkiyama ita ce sallah dama da an zo an ce a ware mumtazil yawm ayyuhal mujrimun mujrimai sun ware nan ko musulmai kun ware nan to ko musulmai sai a zo a fara maganar sallah sallah za a fara da haka in ta yi kyau sauran ayyuka su yi kyau in ta munana sauran ayyuka sun munana ta yaya sallah za ta yi kyau ta yaya za ta yi muni na farko dai ana son mutum ya san hukunce hukuncen da inna salata qadruha azimun wa babuha qussa biha ulum kila hayatna ashrata alf mas'ala mawjudatin fi kutubihim mufassala an ce sallah ta kai matsala dubu goma sha biyu matsala dubu goma sha biyu nawa ka sani a ciki mawjuda tafi kutubi mufassala tana na a cikin littafin malamai fasali fasali an yi su wannan in ya fara sai ka kawo wannan ya sai ka wani hakan nan kowa karawa yake sama sama sama sama sama'an sama'an sun maza da alasabi to saboda akwai bukatar mu kokari mu santa wannan shine na farko na biyu mu sa a cikin zuciyar mu cewa ibada ce ta wajibi saboda ka sai mu kokarin kiyaye lokutan ta na uku mu rika yin ta a cikin jami'i a cikin jama'a salatul rajuli fil jama'ati ko tazidu ala salatihi fi baitihi bi 27 daraja wadda duk kowa ya riga san wannan sura ka ko ka zo sannan bayan wannan ma ta ko wanda za ka yi in dai sallah za ka taho duk tako ɗaya cikin lada kake duk tako ɗaya warware zunubi kake duk tako ɗaya haka haka zan za ka zo tun daga gidanka in dai kayo alwala kana tahowa gida layan hazuhu illa salati haka dai sallah ce abin da ya fito da kai sai sallah kawai ka taho masallaci duk takun ka da kai ana rubuta maka lada ana ɗauke maka zunubi haka nan za ka shiga cikin masallaci in ka shigo cikin masallaci ana bukatan kai nafila in kai nafila kai farlan farlan a jam'i bayan kai sallan farlan a jam'i sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la ma zala ahadukum fi salati ma damati salati hiya tabasu ɗayan ku ana ta rubuta masa lada yana ta sallah in dai sallah ce take ta tare shi kenan ka zo ka minti 20 liman bai zo ba kai ina filan ka ka zanna kana jiran sallah to daidai kake da wanda yake sallah yake sallah yake har sai liman ya zo shi sai an yi sallah to in ka tashi ka fita kenan in kuma kace bari jira azhar to za ci gaba da rubuta maka kada sallah kada sallah kada sallah kada sallah har zuwa la'asar da zo ta hakan nan ya zama wata kinan ribadi da manzo Allah sallallahu alaihi magana to suna ka kace in kuna tsaye to faqi musallata ku yi kokarin wato kinan tsaye da sallah inna salata lalle sallah kanat alal mu'minina ai kanat wajibatun alal mu'minina ta zama wajibi akan akan mu'minai duk wani mu'mini sallah wajibi ne akan sa kitabun mawqutan ta zama wata kenan eh, wajiba wajiba akan lokaci kitaban ay mafrudan fil waqti an ware mata lokaci na musamman kenan azhar akwai lokacin da shari'a ta ce ka yi ta idan sallar azhar ta zo wannan lokacin da aka yanka kuma Allah madaukakin sarki a cikin rahamarsa da tosa ya bada range range shine daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza mu tare sa duk wanda ya cikin wani lokacin ya ya dace in ma bai samu ba daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ta ne in kai ma sitin da ya kafta haka sallar la'asar haka mangariba haka isha haka sallar safiya duk kowane suna da lokuta kuma lokacin nan ba a ce sha biyu da minti sha biyu daidai ba ko kuma karfe biyu daidai ba ta yadda in minti ɗaya ya gota ka yi luzi a yakan fara ne daga zawali har yi zuwa lokaci kaza ka ga range ne wanda aka bayar wannan an bayar da wannan range ne don yalwatawa mai yiwuwa kuna da wani program ɗin da ba kwa iya kare shi sai karfe ɗaya da rabi karfe ɗaya da rabi ta yi sai sai ku je ku sanin mai yiwuwa kuna lokacin kuna da wani abu za ku iya sa karfe sha biyu da rabi sha biyu da rabi sai ku yi mai yiwa za ku iya kaiwa har karfe biyu saboda wani abin ɗin ku to duk dai a wani lokacin in kai ba za a ce ka yi wata kidan laifi ba illa iyaka musulunci ya fifita yin sallar a farkon lokaci akan wata kenan karshen ta amma kowanne na cikin alkai saboda haka kana da lokaci kenan ta ga malamai fikihu sai suka suka kashi biyu idan mutum aka bashi lokacin sallah kayyadadde sai ya ƙinta a wannan lokacin babu uzuri irin na shari'a to yanzu in ya zo zai rama ko ba zai rama ba wasu malamai suka ce zai rama wasu suka ce in yayi ma ya aikin banza saboda an ce kitaban mawqutan an wajabta shi akan lokaci tsara kan lokacin kuma ya riga ya wuce sai dai idan yana da uzuri daga <coughs> uzurorin akwai mantuwa akwai bacci sai mutum bacci yake yi har lokacin sallah ya wuce ko kuma mantawa yi har lokacin ya wuce bai yi ba to da zaran ya tuno sai yi sallar shi kenan babu matsala kowane lokaci ne ko kuma mantawa ya yi yanzu nan bai ankara ba sai tuno ashe bai yi azahar ba to sai tashi azahar dinsa in yi azahar din ya yi ta lokacin lokacinta duk wanda sallar ta tsere masa hakan nan to zaraka sai suka ce to kenan in babu uzuri idan lokacin sallar ya wuce ko ya yi ba ba za a karba ba akwai munakasha da maganar malamai akan wannan wasu ce wato shi ke da ya sallar da aka ce ya yi dai ga lokacin ta kuma bai yi ta ba da haka ko ya yi ma ya yi shiri ta wasu ka ce a dai za a rama ne wallahu ta'ala a ala a in lokaci bai fita ba zai zama mai ta na bayan ta saboda ana bukatar tartibi amma sai ya mangariba ya isha in yi zahar din a yi la'asar eh, in la'asar ne ya manta ta sai mangariba ya isha hmm. wanda suka biyo bayan ta sai ya yi su yau saboda tartibi yau wata wadda azahar ɗin ya kamata ta zama kafin la'asar la'asar ya kamata ta zama kafin mangariba mangariba ya kamata ta zama wadda shi ne ɗaya daga cikin wata wanda ba na malamai suka bayar wallahu ta'ala ala to sai allah maɗaukakin sarki yake cewa Eh, eh, inna salata kan alamu ne kitabun mawquta to mu je eh, wala ta hinu fis wala ta hinu wala ta hinu fiftika ilqawm إن تكونوا تعلمون فإنهم kama كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما الله مدوكاkin sarki yace wala tahinu هو musulmi كركو غجيا gajiya لوننا ku raunana ibtiga'il qawm a wajen neman من kenan متاني diddigen mutane Allah maɗaukakin sarki yana tunatar da mu lokacin da aka yi yakin Badar a yakin Uhud bayan an yi Uhud yanzu muka yi bayanin irin matsalar da Khalid bin Walid ya kawo a musulmi don haka an samu shahidai sama da saba'in a riwaya mafi shahara a mai shahara kuma kace guda saba'in to akwai kuma raunuka kaca-kaca to lokacin da aka raba yakin nan su kafirai dai sun tafi amma musulmi ba su bar gurin ba don haka wasu da suke kwada wannan dalili cewa musulmi su suka yi rinjaye tun da wannan sun gudu su kuma suna gurin wadda ya guda kai shi aka cire nasara a kansa suka yi ta kokari suka yi ta kokari suka bubbune mutanen su ko da annabi sallallahu alaihi wasallam baya son ya gaggawa ko da ba ta musulmi bane face sai an suturta ta bayan sun gama suka dawo gida to kasar rauni a jikin ɗabi'ansa idan ya kwana ya fi ciwo kuma to da suka tafi su kafiran makka a hanya sai suka ce to yanzu mun je mu cewa larabawa duniya mun ci nasara akan muhammadu ko muhammadu ya ce nasara akan mu ya kore mu sai ce gaskiya nasarar ta wani kwariya-kwariya ne an rasa waye nasarar tsakanin musulmi da abin nan har nan da aka sai suka ce wallahi mu koma wallahi mu koma wallahi mu koma mu koma mu je har cikin garin madina mu karasa su haba ai duniya za ta ya kamata ta san matsayin qurayshawa to da aka sai suka sai suka juyo sun yi shawarar za su juyo da safe kenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sadar da shi wannan aya sai kira jama'a ya ce jama'a duk a taro aka taro su duwa ya suka je jihadi jiya gamu gamu gamu gamu gamu mun kuma san dama mutum ne suka je jihadi kwata kwata basu faɗa shida da hansun ba dama su su dubu ne eh, abdullahi bin ubayi bin salul yawa da ɗari biyu da hansun ya janya cikin munafukai da haka sauran a cikin sun zama nawa kenan yana da ɗari uku da hamsin yana da ɗari uku da hamsin kaga sauran bai fi ɗari shida da wani abu ko ya fi haka ya lissafi ne Hmm? a cikin dubu an ware 350 sauran 650 kwata-kwata haka suka je yakin to yanzu a cikin su kusan 100 sun yi shahada saura nawa suka rage su ɗin kuma a cikin su in ka raba biyu za ka samu kashi ɗaya da yake abin ya rincaɓe kashi ɗaya duk a raunana su annabi sallallahu alaihi wasallam ce aka taro ce ina wanda suka je jihadi je ce ga mun ce to mu koma yanzu eh? <laughs> za mu fita a to yanzu yadda za a yi wa'anda musu su suka ci a su za su hutar da wani ci a ina duk wanda bai je jiya ba kar bi wanda suka je jiya kowa ya daure rauninsa haka suka da daure raunin nasu suka kamo hanya suka tafi Allah madaukakin sarki sai ya karfafa musu guya ya ce musu wala tahinu kada ku taba yin rauni fifty ga ilqawmi a wajen neman mutanen ai su za a bi don haka ku fito ku bi su ku je sanu a ga halin da muke ciki Allah ce a, in takunu alamuna in dai kun kasance kuna jin raɗaɗi kuna jin ciwo fa innahum alamuna su ma kafiran suna jin ciwo ai kuma kun musu rauni kuma kun kashe nasu da yawa saboda wanda za su dawo din marana ne su ma ai ba su karisa gida ba za su dawo saboda haka ba matsala matsa da maza ne a je a kara ku yi hakuri Aka suka daɗaure kawai suka fito suka kama hanya kuma Allah madaukakin zai yake wata juna min Allah ma la yarjun kuma ku kuna kaunar wani abu a wurin Allah irin wanda su ba sa kauna so in sun mutu sun mutu banza ko kuma kun mutu dama aljanna ne go in ji mai yakin ka yace mu mu musallada su karmu musallada ko mu ji aljanna ba game da hisabi ba to ka gani saboda ka aljanna za ku tafi ba game da babu babu hisabi saboda ka sai suka fita wa kana Allahu alima Allah madaukakin sarki ya kasance yana da ilimi akan komai hakiman kuma wato kenan gwani ne ya iya tsara abubuwa da haka sai suka kawai suka fita suna fita kuma sai abin a dala'i yan gangane maza maza suka koma suka ce to ga can muhammadu wallahi ya je ya fito ya ɗebo sabuwar rindina maza maza mutane maka suka biya gudu kafa mai na ci ban baki ba aka suka tafi makka da aka sai yanzu waye nasara kenan san suka yi nasara to shine Allah madaukakin sarki ce kar ku yi rauni wannan aya duk da cewa ta sauka akan yaki amma tana karatar da mu wani abu guda daya wanda al'ummar musulmin duniya mafi yawa musamman mu a afirka muka rasa kafirai suka dauka shine rashin gazawa a cikin lamari bincike ya nuna cewa 'ya'yan musulmi su ne mutanen da duk abin da suka fara yanzu na za su watsar da shi ɗauki misali harkar kasuwanci ɗauki misali harkar karatu ko na zamani ko na addini ko harkar neman wani abu da sun fara in sun fuskanci wani difficulties wani wahala to shi ke sai a wasa kawai ba sa iya haƙuri su bi diddigin abu har ƙarshe alhali allah maɗaukaki zai ke ce wala kada ku raunana a cikin al'amura ka ba ne a yaƙi kaɗai ba a ko menene in ka fara karka sare karka sare mala aliyu na mai yana magana akan masu karatu ce maganin samun sahimma in ka so ma karka dena ka duk abin da ka fara kai kokari ka kai shi to the end ka kai shi wannan ɗabi'a ne wanda arna suna da shi kafiran duniya suna da shi amma 'ya'yan musulmi ba su da shi ko me muka fara yanzu nan za a watsar in kasuwa ne yanzu mutum zai tsari in karatu ne yanzu mutum zai kai da Allah ya watsar to da ka shi yasa ba a samu abin da ake kira wato kenan mastery a cikin al'amarinmu ba a samun wato kenan kwarewa da specialization a cikin wato kenan lamuranmu bature zai iya bada rayuwarsa tun farko har ya tsufa har ya furfura akan wannan layin har sai ya je matsayin da ake ce ya samu abin da ake kira mastery mastery shine ya kai matsayin da shi authority ne akan wannan abin in yi magana ta riga ta zauna ko bayan baransa a duniya wannan magana ta za rika daukar duniya za na kamfani ita ya zama authority akan wannan gefen ko mene ne Ta haka zaka ga wani akan kiwon baru kawai zai yi masari dinsa wani akan kiwon kaza wani akan abu kaza wani akan abu kaza wani ma akan zuma wani akan tururuwa tururuwa wani kiyashi ko wani a kasuwa wani akan teknoloji wani akan wata kadiyya ta science wanda yake sai an yi kokari sai an ko ta an tabbatar da yadda take da zai sauransu kowa a rayuwarsa yakan ɗauki wani abu layi guda ɗaya wanda zai samu ƙwarewa a kansa a ce dai wani dai akan abu kaza ya yi fice me dalilin da sa ake cewa idan mutum ya ci gwamna ko yace shugaban kasa sai ce yana da special advisor on kaza special advisor on kaza special advisor on kaza ai wa'annan mutanen masu mastari ne akan wannan abin ya kamata a ce an ɗauko saboda gwamnati ka ta je ta kwafsi idan an zo tattaunawa akan matsala da ta shafi al'umma ni a matsayina misali na likita duk ƙaddiya ɗin abin da ta shafi likitanci shi zan tsaya na lura da shi a matsayinka na malamin addini kai kuma kar a ji a shiga hurumin addini kai za ka lura da shi a matsayinka na ɗan kasuwa a akar wannan matsala ta kawo matsala a kan harkar kasuwa a matsayinka na kaza kowa in an zanna aka tawarta kowa aka taɓo huruminsa zai ce in an yi kaza matsala kaza za ta iya faruwa to in aka tantance du ya zama babu matsala to sai ka ga gwamnatin ta tsauki matsayi sai ya zama wata kenan matsayin ya zama ko ina za a tafi da shi saboda mai mutane ne wanda suke da kwarewa akan al'amarin to mu yanzu sai zama da yake mun zama ba mu da masari din sai muka mai da shi fuli siyasa kawai shikenan sai daga dauki alaran mafa gashi haddar alkur'ani sai ka bashi special advisor akan special duties shikenan <laughs> ko ala ko malam shehu maimakon a bashi layinsa sai a kashi special advisor akan harkar lafiya a dauko likita a bashi akan harkar karantarwa a makaranta primary school da sauransu to ina abubuwa za su tafi ba za su tafi ba to shi yasa ka ga kasashen misali amerika da sauran kasashe za ka ga du akan abu suna iya hange na shekara 200 masu zuwa saboda mai mutanen da suke kan wannan layi suna da abin da ake kira mastery akan wannan abu wannan abu mutum ɗaya yanzu misali ka ɗauki wannan mutumin da ya rubuta musu littafi a kan yaƙi na mai 33 strategies of war ko wannan mai sunansa robert green robert green abinda yake cewa ba lokaci ba ranar coci babu ranar sallah babu ranar menene kullum a rayuwarsa akan bincike ke don haka duk duniyar nan inda aka samu wani sarki da ya shugabanci kuma ya ci nasara a rayuwarsa sai da ya bi diddigi diddigi ya bi mai dalilin da ya sa tukuntan sai ya rubuta 48 laws of power sannan ya zo kuma na bangaren yaƙi duk wani littafi da aka rubuta a duniyan nan inda ya layin hannunsa a kansa har na kasashen da irin su turu da suka yi sai da ya gama tattarawa sannan ya tsara musu 33 strategies of war wanda kullum a kansa suke saboda haka ko menene zaka ga kafin ku an kara su sun sun je san sama kafin ku an kara sun je sun san sama Allah madaukakin sarki a cikin alƙur'ani ya ce mana wala tahinu kada ku taɓa raunana ko kar ku yi rauni na taɓa gani wata rana muna maiduguri an yi wani foto kwado da balbela ko zalbe ne zalbe zalbe zalbe ya ɗauki kwado zai haɗiye ya mai kansa kwado kuma ya haka ya shaƙe wuyan zalɓar nan ya mare gam babu yadda za a iya haɗe shi shi ku ya mai shi gaba daya sai aka rubuta ne ba up <laughs> eh, waye zai haƙura waye zai ci nasara sai dai a yi zubar gade amma da allah ya sa kwaɗa nan ya tsorita ya haƙura sai ke da sai a mai shi da kwa zalɓe zai haƙura in yi aka matse shi sai ya amayar da shi to kowa ya rike kuma ya ce wallahi ba zan haƙura ba ga shi dai kawai abin ne amma zai zai zai baka wato kinan wani tunani a ko menene da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai sarewa da bai ci nasara a rayuwarsa ba wallahi ba da ci nasara a saboda duk wani shika-shiken matsala da rashin cin nasara ta zo cikin al'amarinsa amma bai taɓa yankewa ba bai taɓa yankewa ba to haka ya kamata ce tunanin ɗan musulmi ya kamata ga shi da a cikin harkar yaƙi ne Allah maɗaukacin sarki ke ce mana wala ta hinu fifty gailawa kada ku taɓa yanke ƙauna ku yi rauni a cikin wato kenan neman wayannan mutanen saboda mai inta kuna ta'lamun fa wayan alamun ba matsala kuke fuskanta ba su ma suna da ita saboda haka ku yi kokari da ku matsalar ku yi obakamin abin da ya kamata a ce eh, zai cinye ku kuma Allah madaukakin sarki ya kasance mai hikima ne ko masani ne akan wannan tsarin inna anzalna ilaykal kitaba inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi tahkuma bainan nasi bima araka Allah hmm. wala takun lil ka'inina kasima hmm. Allah madaukakin sarki ya ce inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi hakika ya muhammad mu ne muka saukar maka wato kenan da littafi kuma an saukar da wannan littafi wato kenan da gaskiya abinda alkur'ani ya zo shi ne ya tabbatar da gaskiya wato kenan a ban kasa babu wasa babu shiriri ta a cikinsa ya zo ya zama wato kenan a dustur na al'umma duk da cewa alkur'ani bai zo da dogon bayani akan science ba ko akan siyasa ba ko akan wato harkar neman duniya ba ko wani abu kamar ya zo tsalli dan addini ne mahanga ta addini amma yadda duk sauran mahangun za a iya da su wato a ciki dan haka shi yasa sai ya da kofa sai ce leta ko bayanan nasu bima aratuna dan kai ma mutane hukunci da abin da Allah ya fahimtar da kai nan nan ne kofar da duk wasu malaman da suke wato kenan hadi a cikin alkur'ani suke kafa dalili da ita Allah ya ce bi ma da abin da Allah ya fahimtar da kai ko da abin Allah ya ganar da kai abin ka gani ka gane dangane da ayan alkur'ani yanzu mun yi magana ayan da take magana a baya cewa a yakin uhudu aka ce ku dawo ku daure jikinku kuma kar ku rauni kuma ku tashi ku ce sai muka fahimci cewa akan ko menene na alkhairi bai kamata musulmi ya rauni ba kuma ana bukatan ya zama ya kai kace har makura ta yadda in yi magana kai wannan abin shi authority ne mun gane wannan to kaga fahimta ne muka yi dangane da abin da abin nan duk da cewa fahimta ta alkur'ani ba a sake ta sakakata tana da ka'idodi da haka akwai ka'idodi akwai usul wanda yake in kayo fahimtar sai a zuwa dora ta kan ma'auni in ta tafi daidai sikin sai a tafi daidai ba za ka zan abu ba zai zama saboda an ce bi ma araka Allahu a bar alqur'ani kowa ya dauko mummuniyar fahimta ya ce ai haka ya fahimta cikin alqur'ani abin ba a ita kanta fahimta akwai wato kinan ma'aunanta dan ka Allah madaukakin sarki ke cewa mun saukar maka da wannan littafi ne dan kai hukunci a mutane bi ma araka Allahu da abin da wato kenan Allah madaukakin sarki ya fahimtar da kai mun gane wannan yawwa wannan malamai suka ce ta sauka akan wato kenan eh, malamai usul suka ce annahu kana lahu eh, ya hukuma bil ijtihadi an ba annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya ijtihadi so da ta sauka akan wani hikima wani husuma ne da ta faru a tsakanin wato kenan sahabbai a wancan lokacin wani ya dauki wato kenan kayan wani aka samu a gurinsa to amma da yake shi dan manya ne sai aka so a rufe maganar a daddanne a daddanne sai ta tafi ce a turawa wani wanda ba shi kenan ba sadaka sai zama an juya laifin ya koma kan wannan alhali ko ba shi ne mai laifin ba to shi ne sai Allah da sarki ke cewa wala takul lil kha'inina khasiman kar ka zama lauyan mai ha'inci kar ka zama lauyan wato kenan mai ha'inci duk mutumin da yake mai yaudari ne ko mai ha'inci ne kar ka wuce masa gaba ka zama kai ne wato ke nan jagora akan al'amarinsa ya kamata ce ka bi gaskiya don haka annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa kai da alkur'ani ke karantar da shi na na aisha aka tambaye ta dangane da halin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce kana hul qur'an dabi'arsa qur'ani ne kuma alkur'ani ga abin da ya karantar da shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai taba zama shaida akan abin da ba haka ba wani mutum ya taba kawo ƴaƴayensa ɗansa guda ɗaya ya ce ka ya rasula ka zama shaida na bashi gona ta ta kaza da fuloci kaza da kaza sai ce a ah, to duk ƴaƴanka ka ba su haka suka ce a ah, ya ce ah, saboda wannan yaron din ne dai saboda mahaifiyarsa tana ji ko a gurin uba sai ce kuma ni muhammadu ni ne zan zama shaida akan zalunci tunda sauran 'ya'yan naka baka ba su haka ba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama shaida ba idan mutum zai ba wa ƴaƴansa wato kenan wani abu to sai ya zama akwai background wanda yake mai karfi ba zunzulutun kawai don yana son yaran ba ba zunzulutun da saboda innamal amalu bin niyati ba za a toshe kofa din gurungun ba wani lokaci wani abu yakan faru ko dai a cikin 'ya'yan wani ya zama yana da special matsala da haka yana bukatar special treatment kaga in irin wannan ne ba za a zargi mutum ba ko kuma yana da wata special damuwa ko wani abu da yake bukatar treatment dinsa wani in ka masa kaza ma yayi wani in ka masa kaza kuma shi ba zai kai shi ba dole sai kaza in ba haka ba ba zai kai bakin gaci ba kaga wani ba bambanci bane yawwa amma in kayi dan Allah ka sani in kayi dan fifita wani kai ma ka sani kuma Allah madaukakin sarki shi ma ya sani annabi sallallahu alaihi aka ce masa shi dai kar ya kasance lauyan mai ha'inci wala ta kullil qa'inina kasima wannan haka ya aka kuma ya rayu an taba samun wata makazumiya ta yi sata satar da ta yin ne takan ari awarwaran mutane na zinari sai bayan wani lokaci zai ta ce ita san ba a bata ba ita bata karba ba matsala ta yi faru daga ba annabi sallallahu sa ka yanke hannunta akwai wanda aka samu kaya a sa aka ce shi dan manyan mutane ne a zo gurin annabi sallallahu alaihi ya rufe wannan asirin aka biyo ta hannun Usama dan Zaidu kun san matsayin zaidu yana daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so dan sa ma usama annabi sallallahu alaihi wasallam yana son sa saboda haka ya biyo ta gurin sa ya rasulullah wannan kan ita kaza kaza kaza a dan rufa asiri da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hauka minbari ya kudu ba mutane yace na rantsi muku da Allah ko Fatima ne yar Muhammadu tai yi sata wallahi zan sa yanke hannunta zan sa yanke hannunta dan me za a rika zuwa ana neman alfarma akan hukunci na daga cikin hukunce-hukuncen shari'a da haka usama yake cewa sai na jika wa dama ma a ce ma nima ba musulunta ba masu yaran nan to saboda haka wannan shi ne tarihin da Allah madaukakin take wa annabi sarasa kuma haka yi wa sahabbansa haka yi wa sahabbansa akwai lokacin da sayyidina Umar lokacin da aka yi yunwa a Madina an yi yunwa yunwa mai tsanani sai ya zama ya ce to a bude baitul mali a riga ɗibar abinci ana ba mutane a ɗiba a bara a ɗiba a bara har ta kai komai ya kare ana kiranta amur ramadi komai ya kare rara ƙumi ɗaya aka zo raƙumi ɗayan nan aka yanka shi a raba mutane aka kawo masa hanta da tozo da ya gani ya ce awa kullal musulmi na aɗaiti muhu haka za kowane musulmi an ba shi hanta da tozo suka ce a ya amira mummina ai laisa liba iri illa sanaman wahidan wa kabidin wahidi ragu mika ai zo ɗaya ne kawai hanta ɗaya kuma ga ta nan an tara maka sai ce musu bisal wali ana cir da ni shugaba umar ɗan kaɗabi irin shugabanci na in har zan ci irin nan abin ya'yan musulmi kuma a basu suna fama da kashe ce a jadi ba kai raba musulmi to kaga bai sakamakon irin wancan tarbiyya da ya samu a gurin annabi sallallahu alaihi haka kuma wato kenan duk suke sayyidina ali akwai kitsin takwabi sau da faru kowa ya riga ya sani ko a gaban alkali shi ya nada alkali shi ne kalifa shi ya nada alkali kuma yahuda ya dauke takwabinsa kuma ya ce nasa ne ali bin abi kawo shaida ka ce shaida na dada aka ce danka ba zai maka shaida ba to ni ban da wani shaida bayan wannan ya rasa shaida alkali ya rubuta hukunci aka ce to takwabi ya tabbata na mai yahudi ne saboda mai aliyu bai kawo a matsayinsa na kalifa bai kawo shaida ba bai da ya dauki takobin sai ya tafi sa sai da ya je ya shure wani wani addinin nasu haka yake kalifan su a bani gaskiya ni ne ban na gaskiya saboda ba a samu abin nan ba sai dawo ya ce to ga takobin sa hakika nasa ne na dauka kuma akwai abin da ake addini to irin waɗannan su ne train din da Allah ba sarki ya yi musu a sakamakon abin da yake sauka a alkur'ani da haka duk inda za a yi rashin gaskiya to kai kar ka zama dalilin yin rashin gaskiya shine ma'anar wannan wala takun lil na kasima kullun ya zama abin da kake faɗa kake kokarin tabbatarwa shine wata kenan gaskiya Allah ka taimaka mana akan wannan to mu je wastaghfirullah inna Allah kana ghafurar rahima Allah madaukakin sarki ce wastaghfirullah kuma ka nemi gafaran Allah madaukakin sarki wala Allah kamar yadda malamai suka ce ya yi himmatu zai yi a daidai lokacin da bai fahimci hukuncin ba ya himmatu zai yi sallaci masa to ka nemi gafara Allah kamar kes din eh, a masa wata walla kaga ba nufinsa shine su wa'annan tunda manyan mutane ne na makka in su musulunta kowa ma zai musulunta ta haka yana sauraron su ga wani ya zo zai musulunta talaka ya ce da Allah dan jira ni kaɗan to dan wannan jiran da ya kaɗan mutumin sai sake ya rasulullah ina so da musulunta akwai min alqur'ani ka kaɗan jira mana kaɗan sai ga kamar ya kura masa sai Allah madaukakin take saukar da dargi a masa wata walla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yazakka zuwa wato kinan a karshe to wannan dan sha'awan da ya waɗannan manyan su musulunta akan sa aka ce masa abasa wa tawalla ta haka duk inda ya gaji zai ce ya kamar lamani rabbi fihi zai kira shi zai shimfiɗa masa bargo ce zauna wanda ubangiji na ya zarge ni a kansa da sauransu to cikin irin wannan kesa ɗaya kenan na biyu wala eh, bai gane hukuncin ba ne don haka annabi sallallahu ɗin yake cewa inna ma ana basharun wa antum muna ilayya wala ba ba'dukum yakunu aliyar bi hujjatihi min ba'd fa man qadaytu lahu bi haqqi akihi fa inna ma qatatu lahu qitatan minan nar falyakhudha in sha'a aw liyadaha yace ni mutum ne kuna zuwa gabana da husuma la'alla wasu ku sun fi iya eh, eh, tsara magana idan mutum ya zo ya tsara ni sai na yi amfani da hujjar da take tattare da shi na ga ya fi iya magana sai na bashi wato kenan hakkin da ba dan uwansa ba wannan na ce na wani wani ya ce nasa ne ka zo kai mun haka haka haka haka dagula abu sai na ga kaman kai ne mai gaskiya sai na ɗauka da baka alhali kuma na wannan ne to duk wanda na masa haka kada ya ce annabi ya yi hukunci ya ce ya tabbatar min da shi ba nawa ne. kuma tun da annabi ya tarmin shi shi kenan na riga ya tabbata ya zama nawa duk wanda na yi masa haka ya karba fa inna ma qatatu lahu qitatan minan nar wallahi na yaka masa wuta ne wuta balbal ya kusa in sha aure da aka ko ya karba ko ya bari in dai ba hakkin ka bane annabi sarasar ma bai gane ba ya rubuta cewa na gari aka baka hukunci to ba bai tabbata naka ba har ga Allah kuma wuta ne to saboda haka malamai suke cewa hukumul hakimi idan alkali ya hukunci ko shugaba ya hukunci ko wani mai authority yayi hukunci akan abin da ba naka ba aka rubuta aka baka aka tabbatar baka da shi to wuta aka baka inda ba naka bane ta kai za samu wani fili maza maza a ce a ah, bari mu je mu yi na rashin gaskiya a ce a ah, bari mu je mu yi certificate na local government maza maza a je karbi receipt da local government a karbi state a je federal government a karbi shikenan yanzu officially ya zama naka eh haka ne officially ya zama naka amma a wurin Allah bai zama naka ba in dai har na wani ne aka yanka maka aka baka to to wuta balbal aka yanka aka baka to da kashi sa musulunci kullai na aiki wato kenan a da zahiri da haka annabi sallallahu alaihi wasallam himma ne a cikin zuciyarsa kawai kaman zai aikata Allah ce masa astaghfirullah lalle ka nemi gafaran Allah madaukakin sarki inna Allah kana gafuran lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai yawan gafara ne rahiman kuma mai jin kai wala tajadil ولا تجادل عن الذين يقتانون أنفسهم إن الله لا يهب من كان خوانا نثيما Allah maɗaukakin zarge ce ولا تجادل عن الذين يقتانون أنفسهم kada ka zama wato kenan lauyan wa'anda wato kenan suke ha'intan kawo kansu hanyar kawo kansu mana abinda da ba naka ba ka je kuma ta tabbatar maka ke sai ka tsammanin naka ne ka yau da kanka ne you are deceiving yourself ba naka bane to da ku ne masu local government ka je local government ta tabbatar maka da shi shikenan sai ya zama naka ka zama ya fita nuna anfusahum kana yaudaran ka you are deceiving yourself ba naka bane kuma ba zai taba zama naka ba ko kuma state government ta tabbatar maka eh, ko kuma shi ke da abu ya zama naka to annabi sallallahu alaihi wasallam kai karka zama lauyan wayannan mutanen karka yi jayayya dan al'amarin su inna allaha lalle Allah madaukakin sarki ya kasance la yuhibbu man kana khawana duk mai yawan ha'inci mai yawan yaudaran kansa athiman me saba wa Allah madaukakin sarki Allah ce baya sa Allah baya son mutumin da yake yaudaran kansa ko yake ha'intan wato kenan kansa kaga kenan anan ha'inci bai da rana kwata-kwata rayuwa ta hakika ta gaskiya shine ka zanna yadda Allah ya zanna da kai abinda ba naka bai zama ba naka bane abinda yake naka ne shine zai shine naka kuma shine zai amfanar da kai kuma ka hakura ka takaita ka takaita a iyaka a inda Allah madaukakin sarki abin hankoran mallakan kayan wani ta hanya wadda take ba abin nan ba dubiyosity ba zai zama ya amfanar ba Allah baya son masu irin wannan wasu malamai ma suka ce alkhiyaratu tajlibul faqr ha'inci yana sa talauci yana jawo talauci ka tara ka tara ka tara ka tara ka tara ka tara ba ta hanyar gaskiya ba ko dai ya gudu ya barka ya barka da hisabi ko kuma jin kunya ta zo daga ƙarshe jin kunya ta zo ta daga karshe ko kuma kai ta ɗebowa kayan ha'inci kana ciyar da 'ya'yayanka saboda ka 'ya'yanka sai su tashi irin wadda in sun yi addu'a ma Allah ba zai ansa ba saboda me mat'amuhu haramun mashrabuhu haramun malbasuhu haramun guziya bil harami ƴaƴanka kullum haramun kake ba su ke kullum haramun kake ba kaga kada da kawo bala'i a cikin al'umma su ba san laifin komai ba amma sun yi addu'a Allah ya amsa ba saboda mai da ha'inci aka riga aka gino su shi sa al'umma kullum take samun wato kenan matsala to da ka Allah madaukakin sarki baya son wato kenan mai ha'inci to mu je mala yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum iz yubayyituna ma la yardi min alqawl hmm. wa kana Allah bima ya'maluna muhita Allah madaukakin sarki ce yastakhfuna minan nasi suna jin kunyan mutane za su boye su gyara su gyara nan su daddane kar mutane su gane za a shiga sha biyun dare a je a yi kaza kaza kaza kaza kar mutane su gane suna ɓoyewa dan kar mutane su gane ko yawa a lokacin da aka kawo kaza kaza kaza za a to tafi wuri kaza wani lokaci ma sai a je inda kwata kwata ba ba wanda ya sani a je a tsara a komai da komai da komai da sauransu duka an ɓoye wa idan mutane kar mutane su gane amma abin mamaki shine wala yastafuna minan Allah ba sa iya ɓoye wa Allah kukin sarki ba sa kuma jin kunyar Allah din madaukakin sarki ai na zaka shiga kai aiki Allah bai Allah bai sani ba eh wa inna alaikum hafizin kiraman katibin alamuna ma taf'alun sadaka duk abin da kake akan idan ake na farko inna rusulana yaktubuna ma tamkuruna duk abin da kuke yi manzanninmu suna rubutawa su wa'annan mala'ikun suna rubutawa na biyu alayhi wa rahmatullahi wa afwahim wato Kalimu na aidi wato shada alwin bima kanu yaksubu na uku wa qalu li junudihim lima shahidtum alaina qalu an tagana allah allazi an taga kulli shay na hudu idza arzikin al-ardu zilzalaha wa akalat al-ardu thaqala wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu ha na sallallahu alaihi wasallam ce za ta ce ka kai kaza kaza kaza rana kaza a kaina ko sau da haka yanzu bayan Allah bayan mala'iku ko kasar da kake kanta za ta shaida a kanka harshenka zai shaida a kanka fatar jikinka za ta shaida a kanka to menene ya rage za ka je ka ɓoye wa Allah maɗaukakin sarki babu wani abin da za ka ɓoye wa Allah maɗaukakin sarki to amma sai ce yasta kuna minan nasi wala ta kuna min Allah suna ɓoyewa don kar su ji kunya a idan mutane sun ɓoye wa mutane amma ba za su iya boyewa Allah maɗaukakin sarki ba me yasa ba za su iya boyewa Allah maɗaukakin sarki ba illar shi wa wahuwa ma'ahu ai Allah maɗaukakin sarki yana tare da su izi bai yi tuna malayar damilar ko lokacin da za su kwana da daddare suna tsara abubuwan da Allah maɗaukakin sarki suke bai yarda da shi ba duk abin da suka tsara suka faɗa Allah bai yarda da shi ba sun kwana da daddare sun tsara sun tsara sun tsara sun tsara shikenan ashe an rubuta su ba su sani ba wa kana Allah lalle Allah madaukakin sarki ya kasance muhidan ya kewaye bima ya amalu ne da abin da suke aiwata duk abin da suke alwata a kewaye yake wuzin kacimin ɗinsa ne babu abin da zai fita cikin ilimin duk abin da suke yana kan idan Allah madaukakin sarki to saboda haka shi yasa babu abin da ke tsare da dan adam face muraqaba muraqaba ya ji cewa kullum Allah yana tare da shi a ko ina Allah yana tare da shi sai ya ji kunyar Allah madaukakin sarki dan haka ba zai yi ba haka ya samu kubuta a nan gidan duniya ya samu kubuta wata gidan gobe lahira to mu jaha antu eh lokacin to mu karasa wannan ayar dai أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا hmm. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا الله مرحبا كذلك ها أنتم سيغا شكور اندي هؤلاء كوا ان اندي جادلتم عنهم في الحياة الدنيا كونا كوكي مصر كوكي زمى مصر لويا kuke goyon bayan su kuke tattare su kuke ba su kariya kuke rufa musu asiri kuke daddane al'amuransu fil hayati duniya nan gidan rayuwar duniya a nan rayuwar duniya ko yawwa saboda ko kuke da authority a hannunku ko kuke da mulki a hannunku ko kuke da sai a ciki saboda duk abin da kuka faɗa sun su mutanen ku ne ku rufa musu tana ku rufa musu tana ku rufa musu tana ku rufa ku ɗauka suna ku ɗauka suna amma a nan gidan duniya kuma ya jadin Allah an hukumar mulki yama to ranar lahira waye zai zo tsaye zama lauya akan al'amarin su kaga kenan a wayance idan wani yana kokari ya daddan ne ya baka haƙoƙin wa'ansu ya rufe ko ba za a gane ba saboda shi ne oga kwata-kwata ko shi ne chairman na local government ko shi ne gwamna na state ko shine ko commissioner ko shi ne shugaban kasa ko minista ko wani abu an daddan ne an baka a nan gidan duniya haka da ko to fa man yujadillahu an yawmul qiyamah ranar tashin alkiyama bai zai tsaya a gaban Allah ya ce eh lalle na sani hmm? akwai amma ya guna alaihim wakilan ko kuma waye zai jibinci wannan lamarin ta shine wakilin lamarin ya shiga zan tsaya masa akwai to in babu wanda ya maka haka ya dauki hakkin wani ya baka ya daddane ya daddane ka sako ba naka bane ashe ba gata yayi maka ba domin za a tsaye da ka gaban Allah kuma shi ba zai iya zuwa ya kwace ka ba a wancan lokacin saboda haka ƴan musulmi kullum yana da kyau mutum ya tsaya ya dawo ya fuskanci rayuwarsa ta hakika ta zahiri ba rayuwa ta rudu ba inda zai rudu kansa ba to za mu dakata ana insha Allah da fata abin da muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya samu fahimta Allah maɗaukakin sarki ya amfana da mu abin da muka kuskure Allah gane da mu kuskure ya yi to ana neman malar sabitu